wannan abu da ke faruwa abu ne na tar da allah wadda na farko dai ina kira ga magabata saboda ita ita tahiya ta ƙasa kamar gare ne wanda yake ɗauka kowa yake kumsa kowa yake juya kuma kowane bangare yana aiki shi kamar misali akwai 'yan sadda ciki wanda ake ce ma agenda ransaima akwai kuma waɗanda su ba su da wani aiki sai ɗan labarai duk ina waɗannan mutane suke aka ce gashi cikin garin lifa an samu wurare inda ake aje makamai ba aka aje makami ba ake aje makamai kaga kenan wannan sai a ce akwai taɓarɓarewa akwai sakin hanya ba gani watakila an mamaye mutane ne Eh, su aikin su kenan daman budan labari aikin su kenan budan labari to ya aka aka tattara waɗannan abu ba su gane shi ba abu ne ya lalace wanda ana jiran a zo a ji me za ka faɗi a ta aka kai ka gaba shi ko ba haka nan bane tsaron ƙasa abubuwa ne da yawa waɗanda suke ta da kowa da kowa ciki to yanzu kuma babban kira wanda zamu kira ne gare mu mu mazauna cikin gari duk wani abu wanda ka ga ba na daidai bane ko kake ganin zai dan hirgita ka kakkai shakku kakkai jira kawai ka tai gama gabata ka ba su labari saboda ta wannan hanya yanzu kasar nan kasar Nijar gaba ɗaya kasar Nijar ce ke yaƙi kenan duka cikin yaƙi miki kenan yaƙi kuma ba mai cimma yaƙi sai mu da kanmu waɗancan soji suna can da bindigogi da makamai suna suna yaƙi mu kuma nan muna bi baya da addu'a kuma da bayan labari duk wani abu wanda ka ga na sakaci wanda ka ga ba haka nan bane wanda ka ga yana iya baka tsoro to ka je ka bada shi ga magabata don su yi magana abu to ina kiran ka ga matasa saboda galibi da su ne ake amfani da su ana wannan ta'asa na harko dai ga su magabata su neman matasa aiki sannan su kun matasa su bar zama irin wannan zaman kashe wando su ta su yi a su bada yanzu ka ba kamar misali garin nan nan garin maradi duk wanda ka gani kasuwa aiki kenan akwai hanyoyi da yawa waɗanda matasa za su bi su samu aikin yi su kashe su hasa zaman banza saboda zaman banza shi ke kawo irin waga hanya da aka yi mara kyau yaro yana nan ya zanna ba kurla ya ga wani ya zo ya ba shi ɗaruruwa kaga kenan akwai hanya mara kyau ita ce yanzu kira ga matasa kakwaɗe ya ja su don kwaɗe mabuɗin wahala